افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون ku kalli abin da Allah ya ba su na jinkirtawa, ya yi musu ni'ima da ƙarfi da yalwar arziki don ta lalagare su, shin mutanen wannan alƙarya sun amincewa makircin Allah irin wanda ya dace da zatinsa da tsarinsa na ɓoyi, babu wanda yake aminta da makircin Allah face mutane halakaku, amma waɗanda aka datar da su suna tsoron makircinsa ba sa roɗuwa da abin da ya musu ni'ima, suna ganin kyautar Allah ce gare su sai su gode masa.